kai haka kana so ka sa rayuwanka cikin hatsari bayan ka san cewa ni na cancanci kasancewa cikin hatsari ai in kika ji ana sa ka sa katsi to baba ne ya gaddama ya za lajiya aka yi da na ganki a wajen bedda mahaifina ya kyankyasa wa uban ciwon shi ita yake so zai aura sai nake jin a cikakken mutum daga wasa ne ni tun da can ina santa kawai dai ban faɗa mata bane to fa shikenan ƙaryar kyankyakken ta ƙare wai dillalin fitan ya faɗa rijiya ina son ki ni mace ce mai son gyara tsarin ki mun Allah sarkin daɗi wai da kanta ba sai da zan yi daga rayuwa ta ba ya ki cikin wani rayi ne kai ba kowa bane ba fa ke mata ta ce daga wasa sai gashi Allah ya mallaka mu da cikin sauki kai ka ji rabu inuwa kama na so ta haɗe da tawa wallahi tallahi ko ni ko talatu talatu ba in za ta mutu ba ya kake ganin za a sarrafa ta menen miki daga wasa ne ni na ji na gani na faɗa da kaina abin daga wasa a yau ya zama gaske. Yaku, ya aka yi ne? Wato baki yin danganta da yaro ko? Da an faɗi wa mutum cewa ana son shi, shi kenan ya zama bi? Ban san baka da mutunci ba sai yau. Daga wasa maganar ta zama gaske. ku sanar min mai zanyo nan take a wasa da ciniki aure ko saki ko kuma yan tabawa amma sai ka sake ni amma bai taɓa kiran na kai tsaye ba kar ki manta ni fa bai stinki ne dan yaron ki matukar baka sake ta ba kafin kirga uku sai na tsine maka daya baba biyu haba baba 来，给咱。